Ƙungiyar jama'ar arewacin Najeriya na Amurka, wato zumunta reshen Washington DC da jihohin Maryland da Virginia ta gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ofishin jakadancin Najeriya da ke nan birnin Washington DC. Da kiran gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan nemo ɗaliban Chibok da aka sace su a makarantar ta sakandare a watan da ya wuce. Awar Sani liya shi ne mataimakin shugaban kungiyar zumunta a nan Washington. gaskiya ya kamata najeriya mu ƙara haɗa kai don wannan abu idan ba haɗa kai ba a gaskiya na ganin ba za a cimma burin a cewar su wayannan mutane 'yan ta'adda da suke namun su kawo rashin kwanciyar hankali da tashin hankali a najeriya idan ba a haɗa kai ba a gaskiya ba na ganin za a cimma wannan buri mai shekaru 73 mr depol dewa bai gamsu da abin da ke faruwa a Najeriya ba. Abin da ya fito da ni shi ne abin da ya faru a Chibok bai gamshe ni ba. Me ya sa za a kwashe yan mata wani addini zai ce a kwashe yan mata a a sayar da su ba wani addini a duniya ubangiji bai yarda ba ni kaina na tuka moto daga maiduguri na bi ta chibok zuwa askira har mubi zuwa yola mutane na ne abin ya zafe ne don allah don ubangiji a dawo da yan matan nan yar asalin garin goza da ke jihar borno mrs angelina ta faɗi ra'ayinta dangane da rashin tsaro da addabe arewa maso gabashin najeriya ba ma iya bacci ba ma iya ba mu san ya ne muke ba har yanzu tunda aka kwashe 'yan matan nan har yanzu ba mu samu kwanciyar hankali ba shi yasa na fito musamman saboda mu zo mu kuka yanzu irin kalamai da shugabanni suke da jami'an tsaro ya gamsar da ke ka bai gamsar da ni ba nesa saboda muna da jami'an tsaro wanda suna da karfi a duniya an san su ga baki daya idan ana kiran peacekeeping ana neman jami'an tsaro na najeriya su je duk wasu fada na san wannan bai fi karfinsu ba amma ban san abin da ya sa har yanzu wannan abin ba a magance shi ba sakatariyar kungiyar 'yar asalin jihar filato zainab dabo na da abin fada raina a bace ne sosai game da abin da ke faruwa a gida wannan abin da ya faru da 'yan matan nan ya tada hankalinmu dukanmu da muke nan tun ba kuma mu 'yan arewa ne da muke zama nan eh, washington dc da yawa a cikinmu muna marmarin zuwa gida muna marmarin komawa gida amma kowane lokaci idan muka ji irin tada hankali yadda ake yadda yake faruwa hakan nan duk yana bata mana rai sosai